والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الهميس sha ترى da watan bakwai رجب rajab jira dubu daya da wadda daidai da tabbas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin wannan littafi mai albarka na almuwatsa na imamu malik imamu darul hijira imamu malik ibn hanasin rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na ɗari biyu da sittin har yanzu muna cikin kitabul hajji littafi da yake magana akan aikin haji a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babi na saba'in da ɗaya babu ramin jima babin da ke bayanin jifa a wuraren da ake jifa a kwanukan minatin daga ranar goma ga wata har kuma zuwa kwanaki guda uku da za su biyu baya yau da izinin lahi ta'ala za mu tashi a babi na saba'in da ke malai ce babu rukhsati fira mai jima babun da ke bayanin sassauci da aka samu dangane da jifa abin da yake nufi da sassauci ba wai mutum ya yin jifan gaba ɗaya kwata-kwata ba malamai suka ce abin da ake nufi shine ya ani babu jawabi ta akiri sirrami lil azari abin da ke nufi da cewa babin da ke bayanin sassauci dangane da jifa yana nufin babin da ke bayanin halaccin jinkirtawa ma'ana a jinkirta yin jifa gabar lokacinsa na aƙiƙa saboda wasu rika abinda gilin da ya ce an ruksa kenan domin da abinda ka ji an ce ruksa sassauci to wani abu ne ya jawo aka ba da sauƙi idan babu wannan abin to wannan abin yana nan a matsayin azimarsa a matsayin dolen dole sai an yi a kan lokacin ina fata an gani to tun da yake babin da ke bayanin sassauci dangane da yin jifa ana nufin masu uzurruka idan sun jinkirta yin jifan gabar lokacin da shari'a ta ɗiban mata to ana nufin an ba da sauki a ina fata an gani وغير الله يتحدثني حدثني يا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن أبيه أن أبا البداء ابن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه لقى بنسى معنى أبو البداء ابن عاصم ابن عدي لقى بنسى شيني عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل يتي للي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ya yi sassauci ga makiyaya kuma fil baitutati wurin kwana kariji na amina ma'ana a wajen Minna. a kwanukan da ya zama wajibi ne a kwanan amina maza na yi ma masu kiwon raƙuma sassauci su ba sai sun kwana aminan ba ba na su fita su kai ga inda dabbobinsu suke ke yarmuna yau na maza na yi ba su dama idan suka yi jifa ranar layya sun bayar munan gadi wa min ba'dil ghadi li yawmai sannan sai su yi jifa na kwanaki biyu a rana ta biyu sun mayar muna yawan nakon sannan kuma sai su jifa a ranar ƙarshe ranar da za a marmuna ina fata gani mana abin da hadisi yake nufi waɗannan masu raƙuma inda da dabbobinsu suka taho aikin aji. kuma dabbobin nan ita ce rayuwarsu a ciki suke zaɓin abin da za su ci ba za su wofantar da waɗannan dabbobin nasu to sai aka ba su dama a waɗannan kwanuka na mina wanda kwana a minan wajibi ne cikin wajiban aji. idan haka korin babu wani uzuri mutum ya fi kwana ya ba da hadaya ta barin wani to za ka ce su suna da dama ba sai sun kwana ba su tafi gurin dabbobinsu ranar goma ga wata idan aka baro ba, aka zo mina aka yi jifin da martin aka ba da tura daga nan suna iya tafiya gurin kula da dabbobinsu idan aka kwana sha ɗaya ga wata ba za su zo mina jifa ba sai da daddare wata gari sha biyu ga wata sai su zo sai su jifan jiya na sha ɗaya ga wata kenan da kuma na yau sha biyu ga wata kaga idan sun yi ta'ajjuli ne daga nan kawai zai su idan kuma za su yi ta'akuri ya kuma su jira washe gari su yi jifan ranar ƙarshe da na shi wannan shi ne abin da hadisin yake ne mana an ba su wannan ƙarƙauci kamar yadda za mu ji fassarar da imam malik ya yi ma shi wannan hadisi al-imam ibn abdul bar cikin at yana cewa لم نجده yake ba mu samu wannan hadisi inda shiyufi na gurin malamanmu da ya kitabi ya'ya a wannan littafi na ruwayar ya'ya ibnu ya'ya al-laifi ba illa an abin badda'i ibnu azim ibnu abi sai ta wannan hanya ne ta abin badda'i dan azim dan abi daga babansa kamar da malik ya rawato a mawaka kama rawahu jama'atul ruwat an malikin kamar yadda jama'ar da suka yi ruwayar muwatsa daga malik suka ya ce wa huwa sahihu fi isnad adal ali kuma wannan hanya ita ce mafi inganci a sanadin wannan hadisi wa lam yaftalifu fi isnad Ali, hadith am malik ce ko malaman su fi sabani ba dangane da sanadin wannan hadisi daga imamu malik ina fata gani to wannan magana da ya faɗa za mu ga aka magana take domin imamu abu dawu da tirmidhi sun fitar da wannan hadisi imamu abu dawu ya fitar da shi cikin kitabul manasi littafin ayyukan haji babun firan yildima babi da ke bayani akan jifa na wuraren jifa din hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar shi ma ya rawaito ne min tsariƙin ka'anabi ta hanyar abdullahi ibn maslamar ka'anabi an malikin daga malik an abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amrin ibn azmin an abi'i an abin bajja'i ibn asimin an abi'i kaga irin hanyar jawa imamu malik ya fitar a cikin wato muwatsa to irin wannan hanyar shi ma imamu abu dawu ya rawaito cikin sunan ɗansa, idan magana da ibn abdul ya cewa wannan hanya ita ce mafi ingancin hanya da ta zo a wannan ruwaya wannan magana haka ce ina faɗa gani dangane da me ake nufi da sai jifa ranar farko ranar sallah kenan sa'an nan da kuma washe gari da ma washe gari su yi jifa na kwanaki guda biyu sa'an nan kuma jifa a ranar da za a tafi bari mu karanta ɗaya asar ɗin sannan kuma sai mu tattauna kan wannan matsalar da ba ya ce wa addadani an malikin an yi ayyar sa'idin عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر يجي لك عطاء بن أبي رباح عن جينا شيوا أرخص يذكر أنه أرخص للرؤاد يجي ينا شيوا كو أن جينا شيوا أما لتستوشي كمكيايا أن يرموا بالليل idan sun dawo daga ciwo su yi jifa da daddare ka za da rana ki jifa amma aka ce su an ba ka sassauci su yi jifa da daddare dalilin ne sa mara jinta babu lokaci tseren mai jima kaga an ba su sassauci su yi jifa da daddare ya ƙulu fi zamanin awwal ce can a wancan zamani na farko ma'ana lokacin magana sallallahu alaihi wasallam don na ya aikin haɗi tare da waɗannan waɗanda suke tare da dabbobinsu a wurin wannan ibada sai aka ba su sassauci ma'ana suna iya jifan su da daddare wannan asar na shi ba ibnu abi raba imamu mali ya kaɗe ta da fitar da shi sai dai muna iya cewa ma'anar asar ɗin kuma ya zo cikin wata ruwaya ingantacciya wanda imamu tirmidhi ya fitar da ita cikin sunan ɗansa annabi sallallahu alaihi wasallama an rakasa ru'ai yace manzala ya ba da sassauci ga su makiyaya ɗin nan ma'ana in sun zo da su gurin aikin aji an yarmau yi jifa a wata ranar wa da yawman su bar kuma wata ranar kamar yadda waccan ruwaya ma'ana ta zo Mana dai shi ma wannan asar ɗin idan ka kalli ruwayar baya da ruwayar tirmidhi tana nuna cewa shi ma dai yana tattare da ma'anar waɗancan asar ɗin ma'ana da suka sai imam malik ya fassara mana hadisin farko malik ya kana malikun imam malik na cewa tafsirul hadis fassarar wannan hadisi gaba ɗaya mai ake nufi allazi arkasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama liri'a'il ibli wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da sassauci ga su makiyaya kuma fi ta'akhiri ramil jima wurin jinkirta jifa na waɗannan gurare da za a jifa fi na ra cikin abin da muke gani wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani wannan yana nuna tawadu'un imamu malik duk abin da zai faɗa a matsala sai ya mai da sani zuwa ga Allah yake ma'anar wannan hadisi dangane da sassaucin da manzon Allah ya bawa su makiyaya raƙuma ɗin nan cewa suna iya jinkirta jifansu ya ce to ma'anar hadisin abinda muke ganin fassararsa Allah shi ne mafi sani sai ce annahu su waɗannan makiyaya yarmuna yau, nahar idan suka taho mina daga muzdalifa ranar sallah ranar lauya za su yi ban jamratul fa idza madha al yawm akaba فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النهر إذا راند تكي بيدا وتورانا لن يتوشي kenan idan suka yi jifa a ranar layya washe gari sha ɗaya ga wata da ake diban waɗannan jamara ɗin guda uku su ba za su ba da ranar ina za su za su tafi gurin dabbobin su su ciwo an ba su wannan tsatsaucin kenan a ranar su tafi gurin dabbobin su su yi ciwo shi ne ma'ana fa'iza ma za al-yawmun lami yali yawman na'ari idan ranar da suke biye da ranar ne ya ta wuce kaga ranar sha ɗaya ga watan kenan sha biyu ga watan kenan haramau minal gari wato gari sha biyu ga wata ɗaya ke jifa wa zalika yawmun nafril awwal ita wannan ranar sha biyu ga wata ai ita ce ranar tafiyar al'azai ga mina tafiyar farko inda ana da me faman ta'ajjala bi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi to kaga ranar sha biyu ai ita ce ranar tafiyar farko gawa waɗanda suka yi ta'aji to idan suka zo a wannan ranar fayarmuna sai su jifan jamaratu waɗannan jima'an guda uku lil yawmin ladima ba idan suka zo jifa sai su jifan na jiya ثم يرمون ليومهم ذلك sannan kuma su jifa ga wannan ranar kuma su sha biyu ga wata li'annahu la yaqdi ahadun shay'an hatta yajibu alayhi ma malikin ce saboda ai mutum ba zai rama wani abu ba sai abin da ya zama wajibi a kansa shi kuma abu ba zai zama wajibi ba sai ya wuce fa'iza wa jaba alai idan abin ya wa jaba a kanka wa maza kuma lokacin abin ya wuce kanal za ku ba a da zalika to shi ne rabuwa za ta biyo baya haka fa'in ba da to idan suka zo ranar sha biyu ga watan nan suka yi jifan na jiya na sha ɗaya ga wata suka yi jifan na yau na sha biyu ga wata in suna ganin su za su wuce a ranar za su yi ta'ajjuri fa fara farahu to sun kammala aikin sun ci tafiya wa in aqamu ila al-ghadi idan kuma sun ga za su yi ta'akkuri jira zuwa gobe to sai su jira su kwana ranar sha uku ga wata idan suka kwana ramau ma'an nasi sai kuma su jifa tare da mutane yawman nafarin akiri ranar tafiya ta ƙarfi ba ta farko ba wa na faru kuma zai zama jama'a duk wannan ne fassarar da Imam Malik yema wannan kashi ma'ana kenan a wurin imamu na Malik ma'anar wannan hadisi ne su waɗannan makiyaya tun da da rana ake kiwo in dare ya yi, ai ba a kiwo saboda haka yana ganin idan suka taho mina a ranar sallah ranar goma ga wata a ranar an jifa wuri ɗaya ake jifa jibarkin haka ba ita kaɗai za a jifa da takunkuni bakwai kuma za a jife ta ne da hanki sannan jifan da za su biyo ba ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku su kuma duka waɗannan jamaratun guda uku za a jifa su kuma za a jifa ne bayan zawalin rana idan lokacin a za'a to sai yake ganin ma'anar abin da annabi yake yi idan suka taɓo jifa daga muzdalifa ranar sallah da an yi to za su jefi jamratul ba, idan suka jefi jamratul ba a wannan ranar to wace gari da safe ba za su zauna a minatin jifa shine an ba su sassauci sai su tafi wajen mina inda raƙumansu suke su je su kiwo da raƙumansu idan raƙumansu suka yi kiwo a wannan rana wata gari sha biyu ga wata sai su zo mina wurin jifa kaga ranar jifa ta farko ga jamarar guda uku kuma rana ta biyu da aka fara jifa ba su zo magaba ɗaya amma rana ta biyu da za a jefi jamarat gaba ɗaya kuma ita ke ranar tafiyar farko ga masu ta'azzuli ya zama rana ta uku da aka fara jifa sai su zo mina to idan suka zo mina sai su yi jifar jiya Idan kowane ɗaya daga cikin su in ya zo zai ɗebi wannan jama'a ɗin madadin ya tanadi tsakon kuni ashirin da ɗaya sai tanadi tsakon kuni arba'in da biyu ke duk jama'a idan ya zo ta farko zai jefe ta da tsakon kuni bakwai yana kabbara ya yi na biya ke sai tsaya ya yi addu'a ya gama da na biya. sannan zai ƙara jifanta da wasu kakunkunan bakwai na yau kenan sha biyu da wata sannan sai tsaya ya addu'a ya gama da shi farko sai ya tafi jama'a ta biyu ta tsakiya shi ma ya jefe ta da tsakunkuni bakwai tare da kafara a kowane jifa ya tsaya ya addu'a ya yi na jiya sannan zai tsara jifan da kuma da wasu guda bakwai su ma sa'an nan ya tsaya ya addu'a ya yi na yau sannan sai ya tafi jamara ta ƙarshe ga masul ba. sai ya je ta da tsakunkumi bakwai tare da kabbara ba zai tsaya addu'a ba saboda ita ba addu'a yana gamawa sai ƙara yayi na jiya kenan sai ƙara jifanta da tsakunkuni guda bakwai yayi na yau sai ya juya ya dawo masaukinsa a mina idan ta zai yi sai ya haɗa komatsansa ya tafi ya zaɓi dabbobinsa ya kama hanya ya koma ba ina fata gani in kuma zai jira ya ta akuri to sai ya jira kuma ya kwana wace gari sai ya jifan na ranar sha uku ga wata sa'an nan sai ya kora dabbobinsa kuma ya tafi ina makka kaga a nan abin da za a yi a kwana uku in yayi ne idan yayi ya yayi su a kwana biyu abinda za a yi na nan a kwana biyu idan yayi azuri shi yayi a kwana ɗaya saboda wancan ranar baya ina fata gani yake yi ranar sha ɗaya ga wata baya ne yana nabobin dabbobinsa an ba shi wannan sassaucin imam malik ya ce abinda ake nufi kenan da ma'anar wannan hadisi wannan shine fassarar da imam malik ya ba wa wannan hadisi kuma za ga kusan wannan ma'ana ibn qudama a cikin muguni ya tabbatar yace waya yajuzu lirru'at ya halatta ga makiyaya yace tarkul mabiti biminan da ya liya mina yana iya kin kwana a mina a dararen mina wa yu'akhiruna ramyal yaumin awwal kuma da jinkirta jifan su a ranar farko shine ranar mai sha ɗaya ga wata yana nufin ranar farko da za a jifi jama'a guda hudu? ranar sha ɗaya ga wata sai su jinkirta jifa a ranar ba za su zo ba suna can gurin dabbobinsu wayarmuna yawman nafri alil yawmai sai su jifa a ranar tafiya gida ta farko shi ne ranar tafi ga wata sai su jifan mai jifan kwana biyu kamar yadda muka yi bayani lima alaihim min al-mashaqqati fil mabit saboda za su fuskanci wahala idan sun kwana a cikin mina saboda dabbobin suna kan wani wuri a watsi ba za su iya kula da dabbobin ba wal iqamatu in kuma suka ce za su zauna din jigifar za su ga wahala sai ce wa kadhalika hukumu sai a ahli kaya. haka hukuncin yake ga masu shayar da alhalin ruwan zamzam su ba wanda mun karanta makon da ya gabata an ba su an wannan sassaucin shi ma kaza a jara dan mina an ba na ya fita ya tafi maka ya ne ya jawo wannan ruwa domin a tara shi saboda jaja da yake illa annal farka bainar ru'ati wa ahlil tiqaya yake dai bambancin da ke tsakanin su makiyayen nan na raƙuma da kuma su shayarwa annan ru'ata idan kamu su waɗannan wato makiyaya idan sun tsaya hatta gara bati shamsu har rana ta faɗi faƙadin kaza waktun ra'ayi ai lokacinsu na ciwo ya wuce suna ka dole su jira su kwana kenan a ranar ta ƙarshe su yi ba fa'ila fata waktuhu in lokacin kiwo ya wuce kuma waje balmabi su kaga dole su kwana wa ahadul adari su ko masu uzurin nan min gairin ri'a'i waɗanda ba makiyaya ba su kuma hukuncin su kalmar ba kamar marasa lafiya mara lafiya yi da dare da rana duk ɗaya ne shi akwai to haka su ba wa mallahu malu ya kafu biya abu da wanda shi ma yake da duki yadda yake gudun kanta lalace shi ma hukuncin su na wa na'awihim da makamantansu kan ri'a'i su ma tamkar makiyaya ne fi tarkin bai tuta wurin cewa ba sun kwana ne ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء saboda annabi ya bada sassauci ga su waɗannan makiyaya zai zama tambihan ala gairi zai zama kamar wani faɗakarwa ne akan kan auna kula yake ko kuma mu ce nafsa alaihi mazala ya a akan wa makiyaya ne ma'anan wuri da firai saboda ma'anar da za a samu kuma a cikin wani wani in shi ma akwai irin wannan hukuncin sai ya dau hukunci fa wajaba in aqu bi sai zama shi ma wajibi ne a riskar da su da su waɗannan makiyaya kaga wannan fassara ta ibnu kudama cikin muguni. ta yi daidai da fassarar da imam bari da baya cewa in suka yi jifar su a ranar sallah ranar sha ɗaya ga wata ba za su zauna da ba za su tafi wurin mai wato dabbobinsu idan suka yi jifa da masu na ba za su tafi wurin dabbobi su kwana wace gari su kiwo da dabbobinsu su wuni su kwana wace gari sai su dawo da rana sai su jifan yau na giya su jifan yau daga nan sai su tattara su tafi in kuma suka bari dare ya yi to sai sun tsara kwana su jifa na gobe kaga ya samu kenan sun samu jifan kwana uku a kwana biyu sanadi sai ce wannan shine hukuncin haka ma kuma masu shayarwa sai ce kuma za a yi ilhaƙin masu uzurruka da shi kamar tuwa kenan yanzu kamar yan jaridu Dan jaridan da zai ɗauko rahoto shi za aka ba shi fatawar yana iya fita da kaduna ya je ko makka ko wani wuri ya ɗebo rahoto ya kawo kamar me likitoci masu kula da marasa lafiya da suke mina su ma suna iya fita ashabul azar domin in ba su je sun duba waɗancan marasa lafiya ba komai zai iya faruwa haka ne kaga kenan su ma suna da wani uzuri sai su fita a irin wannan lokuta sun su ma su ɗan wannan hukunci su je su duba marasa lafiyarsu su ba su magunguna wanda za a kula da su a kula da su su ma irin wannan hukunci wasu daga cikin kamar jami'an al'adai masu kula da abinci kawo al'adai abinci su ma kaga suna aikin ajin amma suna iya fita kenan daga mina a irin waɗannan lokutan su tafi domin me ɗauko wannan abinci su kawo wa al'azai duk waɗannan suna daga cikin waɗanda wato ashabul a'azar ne ko da suna cikin aikin hajjin a irin wannan lokutan an ba su damar dalilin ne sama nufi yake babu ruksa kenan wanda wanda bai shafe shi ba to wannan babu bai shafe shi ba ya shafi babu da ya gabata ne ya shafe shi wanda kai kalau kake ba ka da tsitsi ba ɗaɗaɗa idan ka kuskura ka fita daga minan ka tafi ka je ka kwana a wani wuri ka yi sai ka ba da akuya sai ka ba da hadiya ta barin wajibi domin kwana a minan wajibi shi da waɗannan ma aka ce ne sassauci duk abin da ka ji an ce sassauci to asalinsa dole ne ina fata an gane wato yadda matsalar to wannan shi ne fassarar da shi wato imam malik ya yi kuma haka ma ibnu kudama ya goyi bayansa imamu a sharafin haq a cikin aunin ma'abucin rizunin abidau ya kawo fassara iri biyu da fassara ta imamu malik da kuma wata wato fassarar bayan wannan yana cewa bayan wannan hadisi da abu daud ya rawaito irin ruwayar da malik ya rawaito sai ke fa zahirul hadisi zahirin hadisin shine annahu yarmuna ba'da yawmin na'am yace su za su jifa ne bayan ranar layya wa huwa al-yawmul hadi ajr shine ranar sha ga wata lidhalika al-yawm za su jifa ne ga ranar sha ɗaya ga wata sa'an nan kuma bil yawmin ati din zaɗa da kuma ranar da za ta yi daga wannan fasarar saɓanin fasarar da muka yi a baya ina fata gani bil yawmin ati wa huwa sani ashar ne rana ta sha biyu wa Ma'una bayna ramyi yaumaini bi taqdim ar-ramy ala yawmi ma'ana sai su yi ne ta hada kenan jifa na kwanaki biyu ta hanyar gabatar da jifan gobe za su gabatar da shi a yaushe a yau ina fata gani haka kenan sun gabatar da wannan da wannan sannan sai ce kuma wafin tirmidhi wannan tsari wa gairi ima min adal wajibi lafi da yake amma ya zo a sunanin tirmidhi da nasa'i ta wani da wani lafazin kuma rakata rasulullahi sallallahu alaihi لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما. Yace shi ne, amma su dama a wannan rana su yi sannan wata gari kuma sai su jifa na mai na kwanaki a haka kenan muna da mai muna da ma'ana biyu ta hadisi ma'anar farko shine ma'anar da imam malik ya tafi a kai kuma ibn qudama cikin muguni ya tabbatar da ita ne cewa in suka yi fara ranar sallah to sai su tafiya su wurin dabbobinsu wata gari sha ɗaya ga wata ba za su zo jifa ba sai ranar sha biyu ga wata sannan su zo su yi jifan jiya da jifan yau idan za su yi ajiyar daga nan su kama ne su tafiya su idan za su yi ta'akuri sai su jira su kwana zuwa wata gari daga nan kuma sai su jifan wata gari ne su tafiya wanda a nan ne maliku yake cewa ai ba a ramakon abu sai in lokacin sai a wuce ina fata gani wannan shi ce fassara da imam mali ya taba sai wannan fassara ta biyu ita kuma sai ta ce idan suka zo mina ranar sallah suka yi ban jamurkar aka ba ba tafiya za su ba sai su jira su kwana wace gari sha ɗaya ga wata sai zama a ranar sha ɗaya ga wata in za su jifan wannan jamarar ɗin guda uku bi jamarar da suka jefa sai su jefa na yau sha ɗaya ga wata da na gobe sha biyu ga wata ina fata an gane bambancin idan suka gama daga nan in tafiya za su yi su yi tafiya ina fata an gane to sai dai idan mun kalli fassarorin a nan wace fassara ce za ta fi zama mafi dacewa muna iya rinjaya da matsalar imam malik musamman abin da ke goyon bayanta hadisin da wato zai biyo baya a cikin sunan abidau shi ma hadisin yana cewa annan da biyu su da rakasa liri a'il ibli an yarmau yauman wa yadahu yauman su yi ba wani wunin su bar wani wunin kaga kenan suka yi gefen jamratul aqaba washe gari zai su bashi sai kuma washe gari su dawo sai su na jiya sannan ka hada da na yau sa'an nan kuma in tafiya za su yi sai ki tafiya ina fata gani wannan kaga dai duk sassauci ne gawa ga waɗanda suke da uzurin zaka amma wanda yake lafiya kalau shi wannan dama maganar uzuri babu ita a tattare da shi shi zama da ya ƙari cewa a nan wani ma'ana urkhisa li ri'a'i al-ibl an yarmu bil layl al-atiya lima ba ta umminar rami bin nahar ita ba sauki a dare mai zuwa ma tana iya jifan abin da ya kubce musu ma'ana da rana kenan da da rana ko ba su samu zuwa ba suka zo da daddare suna iya jifan su da daddare duk da cewa diban da yaushe ake yi da rana duk wanda shi ma sun sauki ne saboda uzuri da ya taso ina fata an gani to galibi yanzu waɗannan abubuwa suka faruwa ba in ba ga likita ba sai ne sai ko ɗan jarida sai ko wanda yake ofishiyar ne a ko wani aiki da aka kashe na musamman kamar jami'an tsaro saboda yanzu ma sai su ga ciki musamman intelligence akwai waɗanda suke kowace ƙasa suna tafiya da jami'in tsaro kuma da na farin kaya yana cikin alhaji kuma zai yaji da kuma da kuma saboda amma an kulla wata tsaya shi yana tsaro to kaga idan aikinsa ya kama saboda tabbatar da tsaro ya koma makka ya yi report ya dawo ko ya wani abu shi ma wannan yana da wajen akwai jami'ai na farin kaya a ciki duka suna ciki da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba bayan na ita ƙasar mai tsarki ɗin, to kowace ƙasa kuma tana sa nata akwai alƙalai ma na kotuna na tafi da gidanka su ma mai a barin kaya to kagan aiki ya kama waɗannan uzurruka su tashi daga nan su je nan to su za su shiga cikin waɗannan uzurruka wannan ta tsoci wannan shi ke nuna maka fa mu'jizar manzan Allah ya ba da fatawa ga ta kuma har yanzu kuma ne wasu an same su a yanzu kuma abun ya sama musu ne mafita ina fata nan wa da saniyan malikin an abi bakar ibnu nafi'in an abihi an nabnata akhi lisafiya binti abi ubayd imam malik ne daga abubakar ibnu nafi' wannan abubakar ɗane ga nafi maulan abdullahi dan umar wannan da ake cewa dan sani an malikin an shi. kenan imam malik ya ji hadisi daga nafi'u sannan ya ji kuma ga abubakar ɗagawa ga nafi'u an nafi bigi daga babansa ka wannan ruwa imam malik bai ji kai tsaye daga malamin sa nafi'u ba sai da ya ji daga ɗan malaminsa sa abubakar shi kuma abubakar ya ji daga ma'aifinsa nafi'u yana a wannan sanadin imam malik yana da wasiƙa tsakanin sa dawa da nafi maulam bin umar ana bi daga sa nafi anna ibnata akhi li safiyata binti abi ubayd yace yar dan uwan safiya ya yar abi ubayd ya ita wannan safiya binti abi ubayd mata ce ga abdullahi dan umar to akwai ɗan uwanta yana da ɗaya ina fata gani ya zama ƴarta kenan domin ƴar ne ƴar ƙaninta ko ƴar yayanta kaga ƴarta kenan to ita wannan ƴa ta ɗan uwar safiya binti ubai ta bin muzdalifa sai eh, ai uwa ta zo mata a muzdalifa bana kenan bayan an taho mina aikin haji an kwana an zo arafa an yi tsayuwa arafa an taho musdalifa a ɗan wannan kwanan wajen gari a taho mina aljifa sai ne na kuda ta zo mata sai ta haifa a ina a musdalifa kaga gane kiran za a taho mina aljifa fatakallafat iya sai ita safiya binti ubai sai ta zauna ba ta biyo al'adai sun taho ina shi ne ta kallafat sai ta tsaya a baya don ta kula da wa wannan ƴata ta mai nakuda kuma ai ba gaba a ba dole a ajiye wanda za ta kula da ita iya wa safiya sai ita wannan mai naƙuda ta zauna a muzdalifa ita da safiya ma'ana yayar ma'aikunta ko ƙanwar ma'aikunta. sai da ta haihu bayan naƙuda ta aka wanke jariri aka komai cikin tsa sannan su sai suka yi gaba suka taho kai su tarar da ni sauran al'azai a mina domin su tuni sun taho mina an yi jifa an yi yanka an yi aski wasu ma sun tafi maka sun yi tsawafin ibada sun dawo mina shi ne ma'ana hatta aka ta minan ba da an garaba kishiri sai zama suka taho mina bayan rana ta fadi bayan rana ta fadi a ranar da ke nan ranar sallah wanda kaga a ranar sallah ana jiban da mutane kaba ne da yauje da yi to su kuma wannan ya na naƙuda ta kama ta ana jirin tahowa ta zauna kula da ita ba ta gama ba sun taho sai bayan sun ƙara zo mina rana ta ba kaga lokaci su ne ya ce min yau min na a ranar layya amma da take ƙaro to fa amara umma abdullahi ibn umar sai mijinta ita wato safiya bintu ubay wadda ta taho da ne wato haihuwa mijinta shine abdullahi dan umar sai ya umarce yace an tarmiya an aljamrata hina atata yake kawai su je su jifan jamratul aqaba a yanzu da daddare yayin da suka kare su Shi ne lokacin su wa lam yara alaihi ma shay'a kuma shi Abdullahi dan Umar baya ganin akwai wani abu a kansu ba na ba magana su ba da banza iliya saboda ba su yi kan lokaci ba maganar ba da hadaya sun da lokaci yake kawai yanzu da kuka kara zo ku je ku yi jifan ku shi ke ina fata gani wannan ne abin da asar sun yi kaga wannan ya yi daidai da abin da maliku yake an rukusatu fi ne a babu bera mai jima wannan asar imamul bai haƙi ya fitar da shi shi ma cikin sunan kubra hadisi mai lamba ta dubu tara da ɗari tara da hamsin da uku ta hanyar da mali ya rawaito a cikin muwasa kuma har ma amalan mai aujizul matsali ke cewa wa safiyatu bintu ubayd uktul muktar ibn ubayd al-thaqafi ita ce al-thaqafi wa mar'atu abdullah ibn umar radiyallahu anhu ko mata ce abdullah ibn umar qala al-baji imam al na faɗa cikin muntaka shirin muwatta yace al-aghlab mafi rinjayen magana ko mafi rinjayen zato anna maqama safiya ma zaman da safiya sai tare da ‘yar ɗan uwanta mai naƙuda kana bi ilmi abdullahi ilmi umar zai iya zama da matsaniyar abdullahi ɗan umar shi ne ce mai zauna mu za mu gaba ki kula da mai ‘yar ɗan uwanki sannan zai ce wannan zai larai ba fi yake magana da kuma babu ko kokwanto wacce magana ta farko ce mafi rinjayen zato amma sai ce kuma ta biyu abinda babu ko kokwanto a kai annahu alima bi zalika ba da bayan tsaro su in ma bai san tsaya ba dalilin wannan amma dai abin ba a kuku kwanto bayan tsaro su wasu mina ya san me ya tsaye da ita tun daga wannan ta taho da ni da jariri wa qad ila an hukmi ima kuma an tambaye shi hukuncin sai ce kawai zai yi ba falam yumkin al maqama ala fadiya a abiya na ɗaya dai bai yi faɗa ko ya yi inkarin tsaya wadda ita matarsa ta yi tare da ya ɗan uwansa ba wa in kana al'uzuru muktasun bibnati akhiha juna ko da yake uzurin ya shafi 'yar ɗan uwanta ne ba ita ya shafa ba to amma ita ma kuma uzurin nata kamar yanzu misali kenan likita mai jinya ake gaba shi ne mai jinya ba amma mai jinyar kuma tun da kike kula da shi shi ma hukuncin sa ya shafe shi shi ma zama mai jinya ga gashi a nan mun gani a nan wannan matsala wala ya budu an kuna mislu hada ba? imanin ba badi yace wannan ba zai yi a ce ma bai halatta ba ma'ana wannan abu ne wanda yake ya halatta liman khifa alai irdiya musamman ga mutumin da ake jin tsoron in an tafi an bai shi yana iya tuzanta ko ya rasa rayuwarsa kamar ita wannan mai nakuda wal halak ko kuma zai iya halaka bilin firadi bi misli hadal hal kuma ka bashi ya kade da irin wannan halin to anan babu ko kwato cewa an yi kima ma'ahu man ya kafu alaihi alaq bin firadi wanda ke jin tsoron in aka bashi shi kade zai halaka to wannan wajibi ne na kusa da shi din ya zauna tare da shi wato ya na ja kuma ana kudayin zai iya tsira idan wani a gurinsa wa tsanafi ali ibn makami ma'ahu kuma zai iya shiga cikin aminci da kwanciyar ali idan me an zauna tare da shi zai in ya zama irin wannan ne wajibi ya da kaga kenan aya wanda sai a nan babu wata matsala ina fata gani abinda wannan matsala take nufi kenan idan rashin lafiya ta taso wa wani da kuke tare da shi kuma tsayuwar ka wurin kula da shi yana da muhimmanci to za ka tsaya ko da baka samu jifa da safa ba wanda ake ranar sallah kenan sai da daddare kuka ƙara so ka je da daddare ka jifan ka jifan ka haka nan ma idan ranakun nan ne da ake jifa guda uku wanda su kuma ake yi bayan da rana sai zama shi ma irin wannan larura ta taso kai ba kai ne mai larura ba wani ne sai ya zama na ya samu matsala ta kula da shi baka samu damar zuwa jifa ba sai bayan rana ta fadi shi ma kana da dama ka je ka jifa a wannan dara jifan ka yayi to in ya zama na kai da kake kula da mai larura ka samu wannan sassaucin to kaga idan al'ajir mai larurar ta same shi bai samu kansa ba ya dawo ayyacinsa da zai iya zuwa ya jifan ba sai bayan faduwar rana wanda shi hannun ba bai auna biyu ina fata gani abinda wato wannan babu yake nufi قال مالك ƙala ya'ya ya'ya ce so ila malikun an tambayi malik an man nasiya jambaratan min aljima dangane da mutumin da shi kuma ya manta wani wurin jifa daga guraren jifa mana guraren jifa da ake jifa na ranar sha ɗaya da sha biyu sha uku guda uku ake jifa to shi misali da ya zo ranar goma ga wata sai gaba a jefi ta farko ba ba jefi ta tsakiya ba an jefi ta ƙarshe ai aka yake a ranar goma ga wata da wanda aka gaba kowa yake ji ba to misali wa da gani ɗaya ga wata da ya zo ya tsallake samar ko ya tsallake sabi zai ji ji fito ranar sha biyu ma ya haka ya kama hanya yake sai bayan ya tafi makka ya tuna cewa sai aka ce masa ai duka uku hita to ai ni ta ƙarshe ga ɗaya na ji ba duk kwanakin to me zai yi ko kuma bayan ya naɗe ya nasa ya nasa ya dawo Najeriya to ya za a yi shi ne ma'ana ina malikun an tambayi imamu malik an manna nasiya jamaratan minan jima dangane da mutumin da ya manta ya jefu wani daga cikin wuraren jifan nan fi badil ayyam a wasu daga cikin ayyami minan kwanukan mina hatta wato yomsiya na farko ne sai zama kai ne kai yammacin zai tana ko da yamma aka gaya masa cewa ai gaba ɗaya ake yi ba ƙala zai ce liyar mai ayya sa'atin zakara yana tuna wannan kawai ya koma kowane lokaci ne ya je ya yi ya jifa min lailin auna hari in yana minan kenan ko da dare ko da rana kama yi salli salata idan nasiya malik ne ya kama yadda zai yi sallah ne ya manta yanzu kawai ka manta ai shekaran jefa baka yi azhar ba sai ka tuna ne da za ka kawai kama za ka gaza ko kai a lura ka yi kama ka sana a za a niyyar ka a zuci kana nufin a za a jami ta shekaran jiya nan da ba kai ba sannan ka ta koma sai ba ta yi wa da ziki yake to shi ma irin hukuncin da za a ba shi yi salli idan ah, da fiya ثم ذكر ليلة أو ya كما إذا إن da ziyar ko da rana ودرانا أكل bayin kana zalika ba da ba sadara wa huwa bi makka amma idan bayan ya riga ya bar mina ne ya tafi makka aw ba da ma ya khruju min a. ko ma ya fita daga makka ya dawo garin su sai tana aibi ba ce ai guda ɗaya ne ta ƙarshen na aka ce baka ta tsaye da ta biyu ban ce dubban ba yace to kuma ga na da Najeriya jirgin zai haure koma a'a a alaihin hadiyu wajibu anan kawai zai ba da hadaya sai ya shiyo akuya yanka ko rago da sadaukar me yasa saboda jifa na jamarat wajibi ne ba rukuni wajibi kuma cikin wajiban aji idan ba a yi shi ba me za a yi kawai haka ba da hadaya ta wadata hadayar wajibi sau da kenan in ya dawo gida najeriya ne to anan zai yi ne sai yanka shi ke ya wadata amma da rukuni ya bari bai tsawon bu ibada ba sai ya hau ya koma yamma eh bai tsawon bu ibada ba a shi ke nan aikin hajjinsa ya zama a jijiyar pending to in ya samu dama ya je ya yi amma dai sai ya koma ya zama da rukuni ba maganar abin nan shi kana da lokaci kamar ɗawa ko ibada ko sa'ani amma da tsayuwar arafa ce shi kuma wannan kaga ai ranar tana fita shi ke nan baka da aiki sai dai ne ne da mai da ita gumara amma kamar ɗawa ko ibada ko za a yi wannan a duk lokacin da yana da dogon lokaci sai da ka sai koma ke me yasa da rukuni shi dole sai an yi shi babu wani abu da za a bariya amma kaga sauran abubuwan da suke ba rukuni ba za ka iya misali mutum ya zo yana zuwa tsinima an baro mi ya zo maka an baro mai na ana araba kawai kwanan mai na sai wuce araba in samu tsayuwa araba shi kenan ko kuma ya zo ma makkan gaba ɗaya lokacin ma ana muzdalifa da daddare kaga rana ta faɗi me zai yi har yanzu da sauran me zai zama aji sai ya ruga ya tafi na arafa inda zai alfijir da ke kuma ko da ko karfe hudu da rabi ne na asuba ya su a yanzu zai biyar ko da wani abu alfijir ke ke ko da biyar ya wuce na dare sai mai zai ruga ya je arafa sai ya tsaya filin arafa mun cibiya ya addu'o'i da ake a filin arafa ya samu tsayuwa arafa tun da alfini ne ya sha wannan shi ma yana tabbatar da mujizar annabi da ya ce wanda ya tsaya wanda ya wannan sallar jamu ya kaza kuma ya tsaya a arafa a yini ko dare kaga wannan ya kara tabbatar da mujizar annabi ya ce to ya samu ne aikin hajji to kaga in tafi kawai araba ya tsaya da biyar ya addu'o'insa sai ya dawo murdani ba a kwana da shi idan a kwana da shi mana zai ɗan mutuna suka rai ana kwana aka yi sallah ya tsaya matsalar araba ya addu'a zai wuce mu ne ya jifa ya yi aski ya yanka ya aski ya tafi maka ya dawo da fada ya dami ne zauna kwanakin mina shi kenan ya kamata kawai sai kalli waɗancan abubuwan da bai ba na wajibi kawai zai ba da mu a da yake misali da tsawon kudumi ba sai zama kowane ibrahim yake komi ko kirani ina fata gani ko misali bai kwana mai na ba wannan kwanan na farko ga waɗanda suka ce wajibi bini ba sunna ba kaga fi ne sai ba da mu a da sau da kenan ita arafa in dai har Allah ya sa ka sami ta to duk abin da ka rasa na wajibi a hajji da sauki ko na rukuni da sauki inda ka zama arafa shi za a ɗan rike al'ajju arafa hajjin ma arafa shi zama shi in dai lokacin ya fita to shi ke to amma in dai ka same ta to duk sauran kana iya yi daga baya wanda za a yi wanda ba zai yiwu ba sai ka yi ne suka ba da abiya shi ke nan ka zama yi amma ba Allah ya kiyaye ko Allah ya samu mutum ya zai ba komai ya yi shi akan lokaci kuma a inda ya dace a yi wannan ma ya fi daɗi ko Allah ya dace da mu lokaci yayi to mu kwana nan wallahi wa'alam matsalolin hajji suna da sarki mutukar da saboda da dai amma shi kula kuma wannan yana nuna darajar wannan littafi kuma yana nuna imamu malik a karamin mutum ba saboda masail idan zai wahala ka tattar wasu masail in ƙere-ƙeren wannan a tun kule su guri guda irin ita muwanda Allah wa'ala. mutum ne aka ya kwana da da an in gane ba ku gama abu idan kwanakin ba su wuce ba in ya koma sai yi ba musamman ma da mara lafiya ana iya mara kowa shi ne da lura misali misali jifa ana yi ba da yawan ne jifa mara kuma ya yi da jifa da ana yi mara rashin zama kuma yi yanka ya wadata idan kuma duka ba a yi masa ruwa in yi yanka shi ke na wanda shi ai ba wani lalle dole dole ne kalli da kanka ko wannan aka je a bashi na wata da lafiya ko kuma ga su ba dan akwai da tsaron da wani da iya tafiya ba wani yadda na faɗa tafiya shi ne nisan da shi kuma da kafa shi in aka je da shi da aka yawa da kai da kake da kwari matashi ya kan zai wa shi gari ka ce ya huta sai ka je ka masa kamar masa ya wadata dama da yara da manya masu shekaru kenan da marasa lafiya da ba su iya zuwa ba ko yi da aka yi wani. sai na wani jiɓa shi wani yi yin na ta ya gama sannan sai kuma ya jefa ma nami wanda yake wakilta shi kenan to makaddara duk ba a yi wannan ba kawai idan ya ba da wannan adai shi ke nan ta wadatar ba abin da ya taɓa aikin da wani ki da wala ba da wani gaba da yi kama a kan tambaya ta kuma wasan tana kawace cewa ba ba ta amfani wanda malam mutum ne da ke matarsa da za a iya kone to kafin kuma sai malam da fari a ta mutum ya da matarsa kama da mahaifiyarsa ko wani kashi na kinta a malar yara zai ce a fara sai kuma da to na farko duk mutumin da ya saki yaron ka sakin kome kamun ta kammala idda da ya wannan akwai hukunce-hukunce guda biyu a kanta na ɗaya an zama abin da malamai ke cewa da za ku da idda ma'ana idda ɗaya ta bi ga ɗaya automatically yana zuwa wannan idan ta da take ciki ta saki ta rubuce ta juya ta koma idan mutuwa za ta koma wata hudu da kwana goma yanzu za ta domin ta tashi daga mai mai idda saki ta koma mai ta kaba to za ka wata hudu da kwana goma za ta kaga wannan idda ta zuwa ta ɗauki wacce ke domin saki na kome har yanzu masu ta kai hasali ma a ƙa'ida a karance ba za ta bar gidansa ba shi zai ciyar da ita shi zai ba ta magani shi zai ba ta kaddara in za ta fita unguwa ma ita ne mai izinin sa duk da yanzu za ga wannan ba a yi don ta mace a jarsa ce ita bai ta ba ita fita idan ana ga iyayenta ɗayayyu ne su ne za su ce ki zauna ita ciki ko su in ya baki izinin ki wannan kenan sannan kuma haƙƙi na biyu kai tsaye za ta gaji shi tana cikin waɗanda za a ba mu gado saboda sakin kome saboda haka wannan shi ne abin da za a yi wanda kuma tambaya ta biyu wanda ya ce wa matar tsawai tana kama da babarsa ko kuma wani ɓangare na ta yi kama da babarsa shi ne da hali an ce ka za a yi ba sai lalle gadon bayan ta yake gadon bayan ta yi kama yi kama da nama ba ko wani bangare da cikin da ya faɗa shi ta a wata kalma da eh, matazan yanzu suke faɗa a daina da shi ita ce daji na kuma daji na suke ce mijin mijinta kuma shi ko zai dinga cewa ne momi na wani ba zai ba wani wanda yaya a hausa ko arwa yake ɗauka ai yayar gidan yayan uba ko kanin uba gidan yayan ko kanwa uwa ai duk yayan yayan ko kanwa ko uwa ka wani amma kuma akwai aure tsakani wannan wannan zai iya ihtimali amma na gadi na bomi na gaskiya a jina yawa a wani abin da ba alkunya ba su ce maka ba ta ce ba ba

kuma ta haramta gare shi hukunci shi ne a na farko zai yanta baiwa in ba baiwa zai azumin wata biyu a in ba zai iya wani ce da Wani shi ne ɗayan abin da zai ɗauka rana zai bai baiwa abin da zai ɗauka wuri azumin watanni biyu jere ko ciyar da su ثم الله يكرا أبو موج والمغنى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا سنا فهم موج والمغنى kuma suna yin ƙarya suna yin zai domin wannan da kake ba maka ko kake kika ce dadi na ba dadi ki bane ina fata gani ko sunan babarka ne da ita wannan gani mun cewa mai sunan babana aka ga an gani ba ita din ba ko ka ta sa kaya mai mamana ya aka yi amma ka zo kana mamana a ita ma ta ce mai sunan abba ya aka yi amma ba ta ce abba ba ko ta ce ya ce gaskiya a yi na wani don na san ana yi da yawa kuma kwai. a ni da mata zane sau da ka a kiyaye wanda allah ya kiyaye wannan ba a Eh. a ya juya ta tare yanzu ta kowa wata wata kwara goma idan ita ce mai jini ce jini ce ce ba jini ku za ce ba da za mu gani jini ku kuma wata hudu da kwana goma za ya juya wata babu ita sai ya juya kuma ne ita wata hudu da kwana goma shi ke ba? Wani kuma

mazan ana samun awara da yawa musamman ita saka sunan mara to wani ya zuwa ba hankali ne zama ta ƙwararriya sai ga ko kai babanta kai babanta da rasu ba daidai ba ka da ke da kanu ba ba ta rai sai ɗan cikin kwan har kwan ba ko kuma ka wani akwai wadda in za ta fita unguwa ita ta hana sauran 'ya'yan kudi irin kuɗin kashe amma wannan mai cewa mama na tun da ya ɗauka da mata wanda shi kuma zuwa da zalunci ƙarar zalunci to kaga in dai za ki saka wannan sunan ta zo tana irin wannan nuna bambancin to ya nasa ta domin zai jawo ta farraka ‘ya'yanta ko ita wannan ke laifi ba za a yi mata faɗa ba amma wannan yana laifi shi kuma zai a ne a girge shi don shi ba sunan kowa mana wannan mata sun fi yin wannan gaskiya dan na tambayi da yawa daga cikin mata wani cikin magana ta ana yin sunan ma mace ne sai ki zo ta da ke ta ma kamar ma ta daga to za ku kome za ki ai ba ma mu ba kuma na gari ne na ta take tarika marayu a gunta na kan da maraya har ya kwanta a kasa ba wai dukan kawo ba ma'ana ta kan maka gona na inda ya daidai ba ya ta kasan yaro ya ci irin wannan gurgima sai ban zan kuma ba da ya ne kuma ya ci kula ne wannan ya nuna mai kyau da kar abin shi ya lalace to maza ana samu amma ba su da yawa shi ma sunan babansa ne ko sunan babarsa to shi ma yana nuna bambanci dan akwai wanda aka gaya mu in ya ɗauko kaya ya zai siya musu in ya ɗau misali dubu goma goma ya ba zai ce je su je wani abu to ita wannan mai sunan uwar sai an ɗauko wata ɗan dubu biyar an sanna mata a ɓoye ce ma mana ɓoye wannan zalunci haramun ba a daga manza da ce wata kullaha wajibi bai na alaɗiku da noman ɗan bashir baban zai yi gurin manza da ce na ba a ɗan nan nawa bawan da nake ji da yake ji ɗayanka ka ba ki ba wa yake a

idan yi dawo zai dawo wannan gidan zai ne ya kwana dare zama kwana biyu ko kuma shi ke nan zai koma to wannan na ta faɗa a nan da muka zo wannan babi a baya ina da na yi magana wannan matsala kuma za mu nan da wannan wato abin da ake a nan shine su zauna su daddare irin waɗannan ƙananan misali na farko da shi ake ma'ana girkin ma zai fara mara yaushe zan fita daga nan zuwa nan daga bayan magariba ne ko daga bayan isha daga bayan da asar ne ko daga bayan magariba ya kamata waɗannan kai da su kudin da idan na yi tafiya in na dawo za a dora daga inda aka tsaya ne ko ko har wannan kwanakin za a shiga wani lissafi na tafiya to abinda suka tsaya a kai shi ku tsaya wannan ina ba da shawara ne mai wannan to amma yanzu tun da ba a tsaya kan wani ƙa'ida ba sai a dora a kan da yadda shari'a shi ne ma'ana tun da kwana biyu yake ya yi tafiya can ba ni, kwana ɗaya ko ne na zai ƙara da kwana ɗaya sannan kuma sai ya koma ina can amma yana da kyau a zauna a daddare waɗannan mata'i da abin da suka yi matsaya a kai da shi da su shi ke nan sai a tafi a kansa wannan ba a tsofaffin ɗaliban makarantar ishari umma hukumar mutala suna sanar da yan uwa da kuma nasi taro da za a gabatar ranar asabar da ke tara tare da sati sai waɗanda masu tafiya a dama dai ba da ne kan sa ke madoyi amma dai akwai ƙarin bawa da kula da shi ma wani wacce wa lafiya sannan akwai kanwar da da da Allah ya kuma musulunci da musulmi Allah ya fuskanta da kafirci da kafirai lafiya da gida da Allah ya basu lafiya a inda shi da ke wa wani mutane da da ke da wa umu wani jari da sauran da tawa da wurin nan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 ಮಾಡೋಣ